to alhamdulillah an koya da yawa kusanci da dan masani kamar kana jami'a ne kowane lokaci kana samun karuwa musamman kamar shigan siyasa dan masani ya fara siyasa tun yana shekara ashirin da wani abu kullum yake faɗan mana akan cewa idan ba ku shiga siyasar nan ba ba da za a samu dama a kawo canji a kawo wa mutane sauki a rayuwa kowane lokaci an zanna zai kawo maka wani abu sabo wanda baka sani ba a da musamman kai cewa to ai daga fulanin yola mun fama da ku amma yanzu ka kun cire wannan kunya nu kai kan baka da wannan kunya ni ce a ah, rake da akwai kunya ko yaushe akwai kunya sai da mu gode wa Allah da rayuwarsa wani irin koyi kake ganin yan baya za su yi da irin yadda ya tafiyar da rayuwarsa babba da zan ce ya yi shugabanci ya nuna dottaku ya yi addini kwarai ya nuna akan cewa za ka taimaka wa mutanenka za ka taimaka wa ƙasa za ka so mutanenka za ka so ƙasa duka duk ɗaya muke a disiyan kan kuma ka san kowa naka na kusa da kai ya taimaki arewa kwarai ba kaɗan ba ina ganin mu musamman waɗanda suke zuwa baya rayuwa irin su ɗan masani darasi ne a wurin mu mu yi karatu mu fahimta mu yi kwaikwayo da yadda suka yi da rayuwarsu suka taimaka wa ƙasar nan yadda abin da muka zama duka yau duk ayyukansu ne irin sunan musamman kamar shi Allah ya bashi tsawon rai har lokacin da yanzu Allah ya ɗauki ransa yana nan ciki yana bai gaji ba ko ina ka je idan aka ce maka dan masani zai yi magana to zaka ga yadda mutane suke zama aura idan ya je ya yi magana kuma a wurin ko a wani lokaci ba wanda zai zo kusa da abin da zai ke faɗa kowa yana jira abin da mai dan masani ya faɗa mun koya mun ji mun fahimta ya nuna mana mu juna ya nuna mana mu so arewa ya nuna mana mu najeriya ya nuna mana akan cewa zamu iya zaman lafiya gaskiya ita ce gaskiya ita ce kawai kuma zai mai jurewa ya nuna mana akan cewa rayuwa za ka yi da tsoron allah allah ya gafarta wa dan masani dukkanmu mun ji wannan a rasuwan muna roƙon Allah ya sa da ya huta Allah ya sa a can ya fi masa Allah kuma ya ba mu dukkanmu da wanda suke kusa da shi da jininsa da kuma wanda muke ganinsa musamman a arewan Najeriya a uba ne a kowane hali mun ji wannan mutuwa mu ba kanmu haƙuri Allah ya gafata masa Allah na roƙe ka albarka manzon Allah to Allah kyauta makwancin shi Allah kyauta makwancin na taro al'ummar Allah na kira ga aminai shi na kira ga abokan shi na kira ga mutanen shi don Allah don lillahi wanda dun dai ai sallah suna da kusewa ta yi. Allah na roƙe ta albarkan manzon Allah ka agazawa bayanka.